gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 31 da kuma 41 ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA African mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Baballe. Tare da Hadiza Kyari. Sai ni Daula Salim. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma 30 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da kananan yara domin cimma manufarsu ta siyasa. Amma sa yara cikin wannan ba daidai ba ne ba ba mu ji daɗi ba ko ba a kyauta ba. Yaran nan ya kamata a lokacin da aka abin ya kamata suna cikin azuzuwansu. Rana Alhamis da rana ba a tashi makaranta ba azuzuwan su a zo a sanya su layi a ba su kwali su rika amma hiddo su a sanya su siyasa wadda ta za su fara koyon banka haka ne Hafiz da Hadiza. Kusan idan muka yi la'akari da abin da ya faru ranar 25 ga wannan watan inda aka nuna ƙananan yara na zanga-zanga a kan zargin an san na goro da ake yi wa gwamnan jihar Kano. Abdullahi Ganduje. To a hakan ne ya sa yau za mu saurari ra'ayin wasu ƙungiyoyi masu fafutukar kare rayuwar yara ta jihar Kano. Sannan kuma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi wani mai fashin baki akan harkar siyasa. Sannan shi ma ɗan iya ya yi tsokaci akan wannan lamarin. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook. Ya kuke kallon yadda aka yi amfani da ƙananan yara 'yan makaranta ranar da aka saurari bahasin Jafar Jafar kan zargin da ake wa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ya fito ne daga Baffa Ahmad Bicci inda yake cewa gaskiya bai dace ba hakan saboda ba 'ya'yan kwamishina ba ne duk abin da ya same su ba ruwansu Allah ya kyauta da irin wannan mulkin. To amin. Sai amsar mu ta biyu ta fito daga Abubakar Kawu Girgir. To a gaskiya dai wannan babban abin takaici ne da bacin rai kwarai da gaske domin yin amfani da yara wajen cimma muradin siyasa samsam bai dace ba. To sai Mansur Ahmadu Wasagu inda yake cewa fatan alheri gare ku masu gabatar da wannan shiri mai wayar da kan jama'a. To mun gode. Mm, sai amsar Musa hadarin asuba da magaram ya ce yau da gobe sai Allah. To gaskiya ni kam yau zan kasance dab da akwatin rediyo na domin sauraron amsoshin jama'a kawai ku tashi lafiya yau da gobe. To sai a Rabiu Muhammad Gidan Madi da na Khadija inda suke cewa Assalamu alaikum yau da gobe da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya hakika yin amfani da ƙananan yara 'yan makaranta yayin da ake sauraron bahasin jafar jafar akan badakalar gwamnan jihar Kano wannan abin Allah wadai ne kuma an zalunci waɗannan yaran. Sai saƙon kinuni Sani Yunusari da kaka Alhaji Gursuma masak suka ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. A yau mun kam za mu kasance da ku a rediyonmu domin jin cikakken bayani akan wannan lamari ku tashi lafiya. To sai Yusuf na Latsa shi kuma ce waye Yau da gobe a gaskiya wannan babban kuskure ne 'yan siyasar jihar Kano suka aikata domin yin amfani da ƙananan yara 'yan makaranta babban laifi ne. Ya kamata duk wanda ke da hannu a ciki ko ma wane ne a hukunta shi. Sai amsar Haruna Sulaiman Utuno. ya ce amfani da ƙananan yara a gun zanga-zanga a kano ya nuna cewa gwamnati ba ta damu da karatun yaran talakawa ba to sai abdulhamid bashiru giwa ba cewa yau da gobe gaskiya yin hakan babban kuskure ne da fatan gwamnatin jihar kano za ta kiyaye aikata makamancin hakan a gaba sai amsar comrade babayo gambo da magaram ya ce hausawa na cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau yana da kyau a ɗau hukunci mai tsanani don gudun afkuwar hakan zuwa gaba. sai sani ɗahiru inda yake cewa an ci amanar yaran an kuma cuce su wallahi da akwai yaro na a makarantar sai na yi ƙarar headmaster ɗin kuma ko yanzu na yi allah wadai da abin da aka aikata sai amsar sha'aibu zidan yin amfani da ƙananan yara wajen sauraron ba'asin bayanan jafar jafar a jihar kano ba laifi ba ne matukar dai ba a cutar da su ba sai su ma za su ƙara zama shaida To saƙonmu na ƙarshe a ya fito ne daga Sa'idu Sabo Ayo inda yake cewa salam yau da gobe wannan amfani da aka yi da yara ɗalibai a zanga-zanga a ranar da aka yi sauraron jin ba'asin jafar-jafar a kan faifan bidiyon zargin karɓar cin hanci da gwamnan jihar Kano bai dace ba. To jama'a mun gode a cigaba da aika mana da saƙonni. bari mu je ga sakon dan iya da ya baiwa aminin sa isa lawal ikara da ganin ɗan iya jingina jikin gini na sanni yake jira yana gani na ya ce na ikar ko kaji wata almara Wa yanzu wani irin sabon salon siyasa ya kai ga yin amfani da ƙananan yara na ce ɗan iya ka ce dai in nemi guri in zauna don na ga alamu yau zan sha hira saboda na lakanci babbar magana kaɗaɗa ko wadda ta wuce mu jefa ta a kwandon shara musamman ganin ƙananan yara 'yan makarantar da suka ɗaga kwalayen da aka ce suna goyon bayan gwamna gandu ne don yi mai kara wanda wasu ke ganin maimakon taimakon shi ma sun kare ne da jaza mai jan aikin da wasu ke ganin a gaskiyar magana sun taka mai sabon kara tunda yanzu banda zargin daudala da dala a maimakon naira ana zargin ya jefa ƙananan yaran da ya kamata suna aji suna karatu a makaranta cikin lalura a daidai lokacin da duniya ke ganin ya kamata 'yan arewa su tashi su magance matsalar bara dan iya ce ai idan har ta tabbata gwamnatin kano ce ta sa yara ƙanana 'yan makaranta suka ɗaɗɗaga kwali kawai don nuna goyon bayan gwamnan kanawan a matsayin gwamna adali to babu ko shakka ya jefa kanshi cikin wani jidali musamman ganin yana cikin wani irin yanayi ne na mawuyacin hali amma a maimakon mai da hankali wajen warware kullin da yake ciki na zargin dumbuzar daloli ta hanyar baje ba'asin zargin jafar jafar din da majalisar dokokin jihar kanawan ta ce sai ta kwakulo asali sai kawai a ce ya buge da jajibo yara 'yan makarantar da duniya ke ganin a gaskiya wannan batu fa ya isa ya ja hankali ko da ke dai dama wasu na zargin shugabanni a wannan wannan ƙasa mu da kashi irin na dankali wanda na sama ne kawai ke danne na ƙasa da sunan tattali shi yasa wasu suka daddage kan cewa a gaskiya an gina siyasar ƙasar mu ne akan rubabban tubali na ce to ai dan iya tunda magana ce ta zargi sai mu koma mu tsira ido mu yi ta addu'ar Allah ya kiyaye Yasa 'yan siyasar ƙasar mu su gane yanzu fa kan mage ya waye saboda babu wani ɗan siyasa da zai iya yi wa al'ummar wannan ƙasa alaye har ma dai ta kai ga haƙoƙin ƙananan yara a wannan lokaci wai su akan ba a tauye maimakon gina musu kyakkyawar rayuwar da idan suka girma za su bi kowane sashi na ɗaga tattalin arziki su mamaye shi yasa ma ya zama wajibi dukkanin wanda ya damu da ci gaban wannan ƙasa ya taimaka wajen jawo hankalin iyaye su jajirce wajen gane cewa idan dai har suna son gujewa dukkanin batun da zai jawo su zubda wa 'ya'yansa hawaye to ya zama wajibi su tabbatar da sun dangace duk wani bara gurbin da ya bi su ya kewaye shi kuma gwamnan da ake zargi ya kamata ya je domin fidda kanshi daga dukkanin zaren zargin da aka zira mai maimakon yaye-yaye a ƙashe dai idan aka bi a hankali Allah zai bayyana gaskiya akan koma waye. To ma dalla a gaida dan iya yanzu bari mu a <laughs> gaskiya yanzu bari mu saurari wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a zauren muhawarar yau da gobe. masu rari assalamu alaikum barka da kasancewa da kowa wani lokaci da zamu tattauna akan batun nan da yake da alaka da zargin cin hanci da rashawa a kan gwamnan kano dr abdullahi umar dan ganduje kuma ana cikin bincike wani al'amari ya faru na shigo da yara cikin harkokin lokacin da wato shi mawallafin wannan jarida ta daily nigeria ya gabata a zauren majalisar dokokin kano inda ta kwaso yara daga makarantun firamare suka zo suna daga kwalaye na goyon baya ga gwamnan kano wannan alamari ya jawo wa. masu ruwa da tsaki da sauran al'umma suna tofa albarkacin bakin su akan wannan batu ne muka ga dacewar mu tattauna da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki don ganin dacewa ko rashin dacewar wannan al'amari da kuma tattauna akan lamarin maga dalilin ma da ya sanya ko akwai wata kafa ta uzuri da za a yi wa waɗanda suka yi amfani da waɗannan yara a tare da ni akwai comrade Muhammad alimashi shi shine shugaban wata ƙungiya mai rajin kara rayuwar yara Child Protection Network a mai cibiya a nan Kano. Kwamrar alimashi barka da waraka. Barka ka dai Alhaji Muhammad. Sai kuma um, barista Amina Umar Hussein ita ce sakatariyar labarun kungiyar lauyoyi mata ta kasa da kasa da ake cewa fida mai wato reshen ta nan jihar kano barista barka da zuwa barka ka dai mahmud zan fara da mai almashi tun da ku kuna sanya ido akan kai koma na yara ya kuka kalli wannan al'amari to a'udhu billahi mini shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala karim lokacin da muka ji muryoyin waɗannan yara a rediyo ba mu ji daɗi ba kuma mun yi matuƙar baƙin cikin yadda har aka so a sanya yara 'yan primary wanda ba 'yan siyasa ba ne ba kuma shekarunsu ma ba su kai na su yi zaɓe ba kuma ba za a zaɓe su ba har su hito lokacin da ya kamata a ce suna cikin azuzuwan su ana so a yi amfani da su ta fuskar siyasa wannan abu bai mana daɗi ba ko kaɗan ko da yake na san ba mai girma gwamna ne ya sanya a haka ba kuma mai yiwuwa ba da sanin shi aka yi ba amma diyan da aka yi dai ba a kyauta ba kuma ƙungiyarmu na nan na bincike ta gano makarantun da malaman makarantun da suka aikata wannan ta'asa domin a walwale masu a jawo hankulansu a kuma eh, faɗakar da su cewa abin da suka ya saba ma tsarin doka wanda ba ni ne ya kamata in faɗi wannan ba barista ce ya kamata faɗa amma mu daga kare hakkin yaran mun san cewa yaran nan ya kamata a ce suna cikin azuzuwan suna karatu a wannan lokaci ba kan titi suna goyon bayan 'yan siyasa ba ko kuma suna tare da 'yan siyasa yau da malaman makarantar ne suka hito suka yi wannan ba mai cewa a'a saboda sun isa a zaɓe su kuma suna zaɓe kuma sun cancanci su yi duk abin da suka wato ko sun mallaki hankalinsu amma sa yara cikin wannan ba daidai ba ne ba ba mu ji daɗi ba ko ba a kyauta ba barista amina ku har ma kun fitar da wata sanarwa kwana ɗaya bayan faruwar wannan abu eh, inda kuka yi tar da alamarin eh, kuma eh, watakila kuka nuna ma kamar akwai matakan da kuke so ku ɗauka ya zuwa yanzu wannan hali ake ciki kamar yadda ka faɗa cewar mun riga mun fitar da sanarwa wacce muka yi allah wadai da wannan abu wadda shugabanmu ta kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano wato barista huwaila ta fitar wadda kamar damar yadda na gaya maka tana cikin wannan zama kuma tana fitowa daga cikin wannan taro ta ga yara hankalinta ya yi matukar tashi mun zo ofis muka yi ta karɓar wayoyi da ƙorafe-ƙorafe a matsayinmu na ƙungiya wacce take kare haƙƙin mata da ƙananan yara kuma na biyu ko in ce na uku a matsayinmu na iyaye sai hankalinmu ya daɗa tashi muka ga kai ba za mu iya barin wannan abun ba wanda a take muka fitar da sanarwa wadda muka allawa dai da wannan abun kuma kamar yadda na faɗa cewar muna nan muna shirin daukan mataki akai abin da ya dan dakatar da mu shine ganin cewar gwamnatin jihar Kano ta riga ta sanya kwamiti wanda zai binciki wannan al'amarin a gano suwaye suke da hannu a ciki suwaye suke da ruwa da tsaki a ciki domin a san menene matakin da za a dauka saboda babban makasudin mu wannan ta riga ta faru kuma ba ce ta wuce ba amma abin da muke jin tsoro shin me ake so a nuna wa yaran nan hankalinmu ya tashi saboda yara ne allah ya kiyaye da wani abu zai faru mu a matsayinmu na mata da muka san wahalar daukan ciki da haihuwa kuma a matsayinmu na lauyoyi da muka san dokoki da suke kare haƙƙin yara sai muka ga babu adalci ko kaɗan Abun firgitarwa ne abin tsoratarwa to muna ƙoƙarin ga cewa mun yi kuka da murya mai ƙarfi ta yadda wannan abin da aka yi ba za a ƙara yin sa ba makamancin sa ma ba zai ƙara faruwa ba mami almashi eh, gashi kamar yadda ita barista take faɗa eh, su ma gwamnati sun yi yunkuri na kafa kamar kwamiti don yi bincike akan wannan batu baka ganin kamar ita gwamnatin misali da ake ganin kamar da yawunta aka yi wannan al'amari ya nuna kamar ba da yawunta bane kuma idan ma da yawun nata ne kamar ta yi nadama eto eh, gaskiya in ma da yawunta ne ta yi nadama saboda har ta ce ba ita bace ba ba ta da hannu kuma ta sa wani kwamiti don shi bincika kuma ni a zargina wanda su suka aikata wayannan mutane ne wanda suke son su yi fadanci ga gwamnati ko masu neman gindin zama ga gwamnati ko masu son a san su ko masu su nuna cewa ai su ma suna tare da gwamna amma idan za ka yi wannan ai ba haka ya kamata ba ka ɗebo 'ya'yanka mana inda sun isa sun isa ƙura'a da waye ba 'ya'yan mutane ba kuma da izinin iyayen wa suka ɗauko 'ya'yan suka kawo su a titi yaran nan ya kamata a lokacin da aka abin nan ya kamata suna cikin azuzuwan su ranar alhamis da rana ba a tashi makaranta ba ko wanda ake yi da ranar da yamma ai sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya ake tashi kana ƙarfe biyu zuwa ƙarfe hudu ko biyar ko shida kana sakan baci su shiga to ba mu ya hito su daga cikin azuzuwan su a zo a sanya su layi har a ba su kwali su rika an san gwamnati tana bakin kokarin tana kyautata musu mun ji daɗin wannan kuma muna gode ma gwamnati ta take kula da su kuma muna roƙon gwamnati ta ƙara kula da su kan ba su abinci da kayan more rayuwa amma hiddo su a sanya su siyasa wadda ta za su fara koyon banka kuma kamar yadda barisa ta ce abin allah sauke sai aka samu alangama aka zo aka kashe wasu wa za a ɗauka wakil alhakin wannan saboda allah barisa wai ba ganin kamar ya kamata watakila a yi wa ita gwamnati ko jami'anta da ake ganin su ne suka shirya wannan uzuri la'akari da cewa akwai yanayi na mutum ne ya fada ruwa abin nan zafinsa ya kai inda ya kai don haka wato ya tasamma ita gwamnatin hankali da ja shugabanninta misali watakila za a yi la'akari da cewa zafin ciwo ne yasa suke neman muta a wato mafita da haka ya kama da abin da suka yi ba mamaki ba ne to gaskiya wannan ba zai zama uzuri ba saboda abin da za ka duba a nan shine mu a matsayin mana iyaye mata mun san menene daukan ciki menene haihuwa kuma yaya muke muke tarairayar rayuwar 'ya'yan mu har su kai ga sun girma sun shiga makaranta kamar yadda na gaya maka cewa allah ya kyauta wani abu ya faru babu wanda za su fi jikkata ko su fi samun shiga wani hali kamar yara za a iya take su za a iya ba su ma san inda za su shiga ba ko su shiga ɗimuwa kuma abin da ya sa za ka ga wannan abin da za a ce ba za a iya saurara mishi ba shi fa babu doka ce fa ta ce a kare haƙƙin yaran nan doka ce ta ba su su doka ce ta ce a ba su ilimi ma doka ce ta ce duk wani haƙoƙi nasu a kyautata musu kuma wannan ko mutum ya je makaranta ko bai je makaranta ba ya san cewa a addinance ma dole ne ka kara rayuwar yaro a takaice ma a doka ta musulunci ana fifita rayuwar yaro akan ta babba haka malam mai askari ya ce idan matsala ta tashi kar a duba uwa kar a duba a duba menene zai zame wa yaro maslaha menene zai kyautata wa yaro zai duba rayuwarsa haka yake a cikin kundinmu na shari'a to a nan idan ka zo ka ɗauko yaro kana nufin baka san dokar ai kowa ya san dokar cewa yaro abin a kyautata masa ne abin a kiyaye dokarsa ne abin a kiyaye mutuncinsa so ba abin da za a yi uzuri ba ne saboda abu ne biyu kuma da za ka duba shin wannan fito da yaran da aka yi me ake so a koya musu menene hikimar yin haka a duniya yanzu fama ake da tawaye ta'addanci bore ga gwamnati da wasu abubuwa to in a wannan shekarun ka fara taba zuciyar ƙananan yara da irin wannan abubuwan in yaro ya girma me zai zama wanda yaro shine madubin al'ummar da za ta zo nan gaba mami almashi mun saba ji idan abubuwa kura ta taso irin wannan sai gwamnati ta yi eh, awon gaba ta kafa kwamiti wasu lokutan ma kwamitin ba su kawai ayyanawa ake yi tun da kuna bibiyar haƙoƙin yaran nan wace ɗamara kuka ɗauka don ganin cewa misali aƙalla na farko ma dai akwai kwamitin kuma sannan ya yi aikin da ya dace ya fitar da rahoto da ya kamata to ai wannan ba yau aka saba ba amma wannan karan da wuya a sha saboda masu zuba idanuwan suna da yawa ba mu kaɗai ba ne ba ba fida kaɗai ba ne ba a rediyo na ji wani lauya mai zaman kanshi ya ce zai kai gwamna makala baki da kan wannan abin da ya faru saboda haka mu kamar yadda muka saba za mu yi ta bibiya su waye kwamiti members din me ya cancanta su kuma yaushe da yaushe suke zama yaushe za su gama yaushe za su ba da sakamakonsu sakamakon in ya to me ya sakamakon sakamakon nan abinda muke so kada ya kara aukuwa saboda wannan kama koya ma yara bijirewa ne da tawaye idan yaro ya tashi daga bijirewa da tawaye an shiga uku barisa ta riga ta faɗa duk in ba a gyara rayuwar yaro ba yanzu ya zama shugaba na kirki a gaba to wallahi za mu samu shugabannin da ba su da adalci kuma ba mutanen kirki ba tsayayyu kamar yadda kamata. barsa idan kwamitin nan ya fito da rahotonsa mukaddara ba ku gamsu ba me za ku yi to gaskiya abin da zami nan gaba ba zan iya ce mata kamar mai ga abin da zami ba amma duka abin da yake faruwa kamar yadda muke muna aiki ne da kundin tsarin mulki wato duk abin da mutum zai dole ya yi shi bisa abin da dokoki suka ajiye so akwai dokoki da yawa da muke da su wanda kuma za mu bi su bisa tsari na doka da bin ka'ida ta shari'a ganin cewar an yi adalci akan wannan abu musamman kamar yadda na gaya maka cewa mu kungiya ce mai zaman kanmu ba wai kungiya ba ce ta gwamnati ko wadda take yin aiki don samun riba a'a kungiya ce ta zaman mai zaman kanta wacce ba ta iya jihar Kano ba ce wannan kungiyar ta duniya ce gaba daya kuma kamar yadda na gaya maka cewa wannan abin kamar yadda Comrade ya faɗa ba wai iya Kano ba ne mu da kanmu shugabanmu ta karɓi wayoyi da saƙonni daga sassa na duniya wanda har kusan ma akwai wanda suke mana ba'a da dariya akan dama haka muke ko wani abu makamancin haka su kaga za mu yi kokari mu ga cewar mun kare martaba da kima ta jihar kano mun kare martaba da kima ta dokokin mu sannan mun kare kima da mutuncin yaran nan ta inda hakan ba za ta kara faruwa ba kuma duniya ta san cewa wanda ya yi wannan abin gafa abin da ya same shi kwamar almashi dama ku kungiyoyi irin waɗannan akwai wasu mutanen da suke zargin ku cewa kamar wasu ne daga gefe musamman ƙasashen ƙetare suke ziga ku kuyi wasu abubuwan ka ganin eh, kamar eh, tunanin su yana kan layi la'akari da watakila abinda ita barista take faɗa da kuma kai ma kai makamancin wannan bayani ba. Ya sun mance cewa addinin Allah ya shiryaɗa cewa ku yi aure ku haihu ku samu zuri'a kuma ku tarbiyyantar da su tarbiyyar 'ya'ya tana kan iyayensu. Ko da ƙungiyar duniya ko ba ƙungiyar duniya addinin da muke yi na musulunci ya ce mu haihu mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu tun daga haihuwarsu har zuwa ga balagasu. kuma mu sama masu aiki tarbiyya me ma an sa aka ce a ruwa ta gari ba za a samu nagartaccen 'ya'ya da sauransu ba maganar cewa kungiyoyin duniya suna ba mu kuɗi ko muna yin yadda suke so ba ita bace ba magana abin da ya kamata a yi aka yi abin da aka yi ya yi daidai ko bai yi daidai ba an ci zarafi ko ba a ci zarafi ba an janye mutum daga inda ya kamata yake zo an kai shi inda ba daidai ba ko ba a yi ba shi za ka kwatanta ba wai wanda za a to ƙarya muka waɗi ko ba a yi ba ba ku waɗi ba muka ji a kunnuwan mu barsa dama kungiyar ta duniya ce fa kamar yadda kika ambata ya wannan tabbaci zaki ba wa mutane misali cewa wannan abin da kuke yi kun gamsu da yadda kuke yinsa kuma yin ku ne bayan wani ba to wannan kamar yadda comrade ya faɗa kamar yadda kuma nima na faɗa cewa dokoki na addini da dokoki na ƙasa sun fifita maslahar yaro akan ta manya so kamar yadda na gaya ma cewa mu muna so mu ga cewar wannan abin an yi adalci ba za mu bar shi ba za mu bibiye shi mu ga cewa an yi adalci sannan kuma mun tabbatar da cewa nan gaba hakan ba ta ƙara faruwa amma me yasa ba ku yi farta ɗaya ba tun lokacin da ta faru abin ya faru kuna garin nan a idan kuma aka yi watakila ba ku fitar da sanarwar da kuka fitar ba kuka Allah wadai da lamarin har sai da ku watakila kuka samu matsin lamba daga kasashen ketare. Na gaya maka cewar wannan abin ya faru akan idan shugabanmu a ranar alhamis din kwamitin da za su zauna saboda mu ma kungiya ce masu sa ido don tabbatar da adalci an ba mu gayyata mun shiga gurin muna tana fitowa shugabar mu barista huwaila ta ga abin ta taho ofis dama muna sauraron su muna jin su muna kuma jiran ta zo ta bamu sanarwar bayan abin da ya faru tana zuwa ba a yi ma maganar zaman ba sai maganar tashin hankalin wannan da ya faru na yara ta inda aka sa rayuwar yara a faifai ake tallanta to wannan abin muka zauna muka yi ta tattaunawa wanda kuma ina ga murya amerika za ta zama shaida cewar kashe gari muka fitar da sanarwa muna allah wadai da wannan abin da ya faru kuma a wannan ina ga ranar aka ce an kafa kwamiti don ya binciki wannan al'amarin. Arzikin da suke madalla yanzu bari mu ji ta bakin Dr. Abbatu Bako wani mai fashin baki akan harkokin siyasa. Dakta za mu so mu ji koda yaushe ne mana fakin baki game da sharɗa da kuma ƙa'idodi da abin da demokradiyya ta zo da shi. Menene ƙa'ida ta ce ko kuma tasiri wato kyakkyawa ko aka akasin haka na shigar da yaran da ake ganin shekarunsu ba su kai ba misali harkokin siyasa ta kowane nau'i. to allakika dai idan muka duba ta nazari na ilimi da kuma rubuce-rubuce da masana suka yi akan demokuraɗiyya alhaƙiƙa wato yara ba su da wani muhalli ko wata wato rawa da za su taka a tsari irin na demokuraɗiyya saboda yara waɗanda suke ba su kai shekara goma sha takwas ba za su yi zaɓe ba yara waɗanda ba su kai shekara goma sha takwas ba za su shigo cin harkokin siyasa tun da magana kake ta tafi da mulkin al'umma kwakwalwarsu da iliminsu da gogewarsu na rayuwa bai kai mizanin ma da za a yi maganar su a zancen siyasa da ka Allah iya ni ban taba ganin ko a rubuce ko a wani bincike an yi magana kan cewar yara wanda suke kasa da shekara goma sha takwas suna da wani ko wata rawa da za su taka demokuraɗiyya babu wannan alhaƙiƙa a fage na ilimi. Mm, to amma ba kwa watakila ba a yi nazari ba wajen ganin cewa watakila masu kokarin su shigo da yara ciki ba ka ganin kamar suna so kamar suna ba su wani horo ne ko training ta yadda za su fahimci da al'amura suke gudana a fagen demokaradiyya? to al hakika idan muka yi duba ga wato al'ummin da ko kasashen da suka balaga suka girma a tafi da mulki irin na siyasar demokuraɗiyya irin su amurka da ingila da jamani da japan da shauransu ba mu taɓa ganin yara ko a aikace ko a rubuce an ce za su taka rawa a tsari irin na tafi da mulkin demokuraɗiyya ba gaskiya babu shi saboda haka saka yara ko kuma umarta yara ko kuma nuna musu hanya ta siyasa a lokacin da suke firamare ko kuma suke ah, makarantar gaba da firamare alhakika kuskure ne kuma haramun ne a demokuraɗiyya saboda haka da al'ummar da ko shugabancin da suka shigo da wannan alhakika ya kamata a yi bincike a gano suwaye suke da laifi na yin wannan aiki wanda yake ba daidai ba ne haramu ne a ilimi na siyasar demokuraɗiyya lallai ne a hukunta su saboda nan gaba kada waɗansu zo su sake kwata ko maimaita kwatankwacin irin wannan wanda yake kuma nan gaba saka yaran a ciki zai iya tambaɗar da ita kanta yin demokuraɗiyyar. yau eh, dama abin da nake so in kai gare shi kenan cewa to tun da kun ce a nazari na ilimi babu wannan tsari na a tsoma yara cikin harkokin siyasa musamman kafin su kai shekaru sha takwas lokacin da suka kai mizanin dangwala ƙuri'a. Yin hakan menene tasirinsa misali a tsarin zamantakewa da kuma shi kansa sha'anin fagen mulkin demokuraɗiyar. To idan muka dubi maganar wato zamantakewa na al'umma alhaƙiƙa kamar yadda muka faɗa kuskure ne saboda shi yaro abin da ake bukata shine ya sami ilimi ya sami tarbiyya ya sami wato abinci mai gina jiki wanda zai ba shi lafiyar da nan gaba shi ma zai zama shugaba sannan kuma a ɗora shi a kan layin da ike in ya sami ilimin zai taimaka wa al'ummarsa zai taimaka wa kansa zai taimaka wa iyayensa da iyalansa ya taimaka wa duniya wannan shine ka'ida shine tsarin da ike wato ya kamata a yi wa yaro amma sako yaro a cikin wata wani faɗi tashi ko matsala ta tafi da demokuraɗiyya eh, siyasa alaƙiƙa haramun ne kuskure ne duk wanda suka kokarin su yi wani abu makamancin irin wani a cikin kowace al'umma a duniya kamata a yi cewar a bincika kuma a hukunta su To jama'a duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin abokanan aikina da suka taya gabatar da shirin. Hafiz Baballe. Tare da Hadiza Kyari. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya. Ku